Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوس صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله الله Bismillahirrahmanirrahim masu saurare Assalamu alaikum. Hausa Radio BOH ne kuka kamo daga nan birnin Tehran a shirinsa na safiyar yau Talata. Muhammad Awal Bauchi ke muku sallama da fatan an wayi gari lafiya. Daga jerin shirye-shiryen da muke dauke da su da suka hada da labaran duniya da kuma shirye-shiryen na duniyar mu a yau. Muryoyin masu saurare, tarbiyyar iyali da kuma Afirka a yau. to waɗannan da dan Allah su ne shirye-shiryen da za mu gabatar muku a shirin namu na yanzu da fatan za ku kasance tare da mutum daga farkon su har zuwa ƙarshe da halin yanzu za mu fara da labaran duniya jama'a masu saurare assalamu alaikum muna sanar da ku cewa radio voh hausa da ke karkashin tashar hausa tv jamhuriyar musulunci ta iran na watsa shirye-shiryensa ne har sau uku a kowace rana. Shirinmu na farko daga misalin karfe 6 da minti 53 zuwa 7 da minti 50 na safe. Agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato karfe 5 da minti 53 zuwa 6 da minti 50 na safe. Agogon GMT da kuma Ghana akan mita 19 kHz 15730. Shirye-shiryenmu na dare kuwa daga misalin karfe 7:23 zuwa 8:20 da minti agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, Burkina Faso har ma da Chadi. Wato karfe 6:23 zuwa 7:20 da minti agogon GMT da kuma Ghana. Akan mita 41 kilohertz 7235 sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. don sai a gyara zama don sauraron labaran duniya wanda tahir amin zai karanto ga labaran duniya da farko ga kanansu sai raisi ya tabbatar da cewa iran ƙasa ce abin dogaro ga ƙasashe makwabta a najeriya kuma an ɗage shari'ar namdi kano zuwa watan oktoba bayan an kasa kawo shi a gaban mai shari'a a iraki kuma jiragen yaƙi wanda ake sarrafa su daga nesa sun kai hare-hare kan rumbunar kan aje makamai na hashdu sha'abi yanzu kuma ga cikakkun labaran zaɓaɓɓen shugaban ƙasar iran said ibrahim ra'isi bayan ya bayyana cewa iran ta tabbatar wa ƙasashe makwabta kan cewa ita ƙasa ce abin dogaro da kuma amincewa ga ƙasashe makwabta kamfanin dinancin labaran iran press ip ya dakalto zaɓaɓɓen shugaban ƙasar yana faɗar haka a ganawarsa da mataimakin firayim ministan ƙasar qatar da kuma ministan harkokin wajen ƙasar wato sheikh muhammad bin abdulrahman athani wa'anda suke ziyara aiki a nan birnin tehran sai da ra'isi ya kara da cewa makwabtan ƙasar iran su ne farko a tsarin diplomasiyar jamhuriyar musulunci ta iran sannan duk wata matsala da ta kunno kai tsakanin kasashen iran da wa'annan kasashen ana iya warware su ta hanyar tattaunawa zaɓaɓɓen shugaban ƙasar ya ce wasu ƙasashe ne daga wajen yankin suke haifar da rashin jituwa da zaman lafiya tsakanin kasashen yankin amma babu wata matsala tsakanin kasashen da iran jami'an gwamnatin kasar qatar dai sun zo kasar iran ne don kara kyautata dankon zumunci tsakanin kasashen biyu inda wato mataimakin firayim ministan kasar qatar ya gana da ra'isi a jiya litinin an dake shari'ar da ake wa namdi kanu shugaban kungiyar ipob mai rajin ɓallewa daga tarayyar najeriya zuwa ranar 21 ga watan oktoba mai zuwa shafin yanar gizo na africa news ya nakalto wani lauyan kano yana faɗar haka ya kuma ƙara da cewa mai shari'a ta ce shari'ar ba za ta yi shari'ar ba ba tare da halartar wanda ake ƙara ba kafin haka dai ministan shari'ar ƙasa ta najeriya abubakar malami ya ce ana tuhumar kano da laifuka wanda suka hada da ayyukan ta'addanci mallakar kamfani ba bisa ka'ida ba mallakar makamai da kuma wallafa wasu bayanai na karya. an fara kama kano ne a shekara ta 2015 sannan ya tsallaka belin da aka bashi a shekara ta 2017 da ƙarshe dai an kamo shi daga ƙasashen waje aka dawo da shi gida a cikin watan yunin da ya gabata kafin a kama shi dai magoya bayan kanu a yankin kudu maso gabashin tarayyar najeriya wato yankin kabilansa na ibo sun yi tashe-tashen hankali inda suka kashe jami'an tsaro da dama kuma suka kona ofisoshin hukumar wato inec hukumar zaben kasar da suke yankin a jiya litinin ce jiragen yaƙi wanda ake sarrafa su daga nesa suka kai hare-hare kan rundunar ajiyar kan kan rumbun ajiyar makamai na rundunar hajji shabi da ke wajen birnin najaf na ƙasar iraki tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalta sheikh tahir al kwamandan rundunar hajji shabi mai suna rundunar imam ali salam da ke birnin najaf yana cewa hare-haren guda biyu ne hare-haren guda biyu ne jiragen suka kai inda na farkon suka kai shi da misalin karfe uku da rabi na yamma sai kuma na biyu da misalin karfe biyar da rabi na yamma alhakaji ya kara da cewa babu wanda ya rasa ransa sanadiyar wa'annan hare-hare amma kuma an haddasa asarori na dukiyoyi masu yawa rundunar wato kawancin amurka wacce take jagorantan kawancin a kasar iraki kungiyar hajjus shabi ta sha alwashin korar sojojin amurka daga kasar masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran ministan harkokin wajen kasar iran muhammad jawad zarif ya gana da shugaban cibiyar samar da allurar rigakafin cututtuka na kasar cuba vincent veres Benkomo a jiya litinin da a nan birnin tehran tashar talabijin ta firis a nan tehran ta nakalto zarif yana cewa haɗin kan da ƙasashen biyu suke yi dangane da fasahar biotechnology ko kuma rayayun halittu da kuma na ƙwayoyin halittu masu rai ko genetic yana da matuƙar muhimmanci a nashi ɓangaren shugaban cibiyar binciken fasahar halittu masu rai na ƙasar cuba ya bayyana wa ministan inda aka tsaya a batun samar da allurar rigakafin cutar covid-19 na haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen biyu sannan ya jinjina wa ma'aikatar harkokin wajen ƙasa iran kan irin haɗin kan da ta bayar kan haɗin kan da ta ba wa ƙasar cuba don ganin an gaggauta samar da allurar kafin cutar corona tsakanin ƙasashen biyu a ɓangaren wasanni kuma ƙasashen rasha da china sun bayyana korafe-korafensu ga kwamitin gudanarwa na wasannin olympic 2020 da ake gudanar da shi yanzu a kasar japan dangane da taswiran kasar rasha da aka baje a filin wasannin ba tare da sanya yankin kremia a matsayin bangare na kasar rasha ba suka kuma sanya shi a cikin kasar ukraine a yayin da aka bayyana taswirar kasar china ba tare da tsibirin taiwan ba jakadan kasar china a birnin tokyo ya je kasar wato ya je gaban kwamitin olympic inda ya buƙaci kwamitin ya yi gyara a cikin kurakuren da ya yi wasu rahotanni sun bayyana cewa kwamitin ya sauya taswiran ne bayan takura masa wanda gwamnatin ƙasar taiwan ta yi har ila yau ƙaramin jakadan ƙasar amurka da ke birnin new york na ƙasar amurka ya kira babban ofishin tashar talabijin ta nbc ta kasar amurka inda ya buƙace ta ta gyara taswiran kasar china wanda tashar nbc international ta watsa ba tare da sanya tsibirin taiwan a matsayin bangaren kasar china babba ba kuma kamar yadda dokokin ƙasa da ƙasa suka amince masu sauraro ƙarshen labaran duniya kenan. tahir amin kenan ya fassara kuma ya karanto mana labaran duniya to yanzu kuma sai mu je ga na gaba wato shirin na mu muleka jaridunmu na yau inda ni da aminu kyawa za mu gabatar muku da shi muleka jaridunmu jama'a masu warare assalamu alaikum mu da warhaka da kuma sake saduwa a cikin shirinmu na muleka jaridunmu na yau inda zamu je kuma wajen da ake bugawa a Najeriya da kuma wasu da ake bugawa a kasashen nahiyar Afirka. To malam ba tare da lokaci bari mu tsunduma cikin shirin kawai gidan gadan. To. Inda jaridar Premierton za buga a Najeriya ta kawo labarin nan da ke nuna cewa Namdi Kanu mm. shugaban kungiyar na masu neman aware. Na'am nan ya ware. Eh, eh, wato kasar Biafra. Kasar Biafra a eh, Najeriya. Ya wato kaman kai karan Najeriya a gaban hukumar kare haƙƙin bil'adama ta ƙungiyar tarayya afirka to shi da ake kokarin da ake kokarin gurfanar da shi a gaban kotu kuma aka gurfanar da shi shine kuma yake da to wannan ba shine karfin hali eh hmm. Najeriya da Kenya to akan cewa sun take masa haƙƙin sa eh. saboda an je an kamo shi an kawo shi Najeriya ba tare da an doko ka'idojin da ya kamata ba eh. to yanzu da ya tabbata da kenan ma daga Kenya din kenan aka kamo shi kasan da ana ta magana da wasu ce a Kenya wasu ce a Somalia wasu ce ma a Brazil eh, to yanzu ya tabbata a Kenya din kenan yanzu ya tabbata a Kenya din to shine ke wannan gara din kuma ya buƙaci lalle a mai da shi a ingila <laughs> eh, to a wannan kamar <laughs> kamar wasa yake saboda ai je an kai shi kotu eh, kuma kamar zoyi su masu ma bukaci cewa a daga shi daga hannun su jami'an tsaron DSS a mai da shi gidan yari a ringa tsare shi a can to alkalin da daga ta yi watsi da wannan abin ta ca ba zai yiwu ba saboda kasan wancan karan mata ba da belin sa ya gudu to kuma ina ga wannan lokacin eh, to Allah da ya kiyaye to da yake kayan magana bangaren shari'a to ni ma dai bari in nufi kasar Saliyo inda nan ma dai batun shari'a din ne nake kokarin kawa jaridar nan ta global times ta kasar salio ta kawo labarin cewa shugaban kasar julius mada bayo ya amince da batun soke zartar da hukuncin kisa a kasar eh, kwanakin baya can ranar juma'a ta gabata na tsammanin abin majalisar kasar sun kada kuri'a da kuma ya amince da wani kuduri na soke zartar da hukuncin kisa a kasar sai zamanto daidai in ma mutum ya yi duk laifukan da suke da hukuncin kisa kamar su eh, kashe mutane ko kuma abin da shafi juyin mulki ko wani abu sosai dai a mai da shi zaman gidan yari na rai da rai eh. ko kuma lalakalla shekaru talatin amma dai banda kisa eh. yau wato an daman da suka ta kudiri din shugaban kasa ne kuma zai amince to shugaban kasa din da karshe dai ya amince da wannan kudiri don haka yanzu an soke batun ah, kisa a yau zartar da hukuncin kisa a nan kasar saliyo eh kasa haka da yawa wasu kasashen turai eh, a na afirka ma kusan kasashe 23 ya malamino a afirka ma sun soke duk wannan abin nan batun kisa din amin amin ina ganin ai lokaci <laughs> kai to to madalla eh. sai wani jikon kuma insha Allah to masu saurare a huta lafiya To madalla labaran duniya da shirin muleka jaridun muke kuka saurara daga nan Hausa Radio biyo a nan benin Tehran. To yanzu kuma sai shirye-shiryen da suka saura mana inda zamu fara da shirin na duniyar mu a yau duniyar mu a yau bismillahirrahmanirrahim masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na duniyar mu a yau shan da ni muhammad amal bacci nake gabatar muku inda muke dubi kan batutuwa daban-daban da suka faru a bangarori daban-daban na duniya musamman ma dai a wannan yanki na gabas tsakiya sannan kuma a wasu lokuta mu gayyato masana don su yi mana sharhi da kuma fashin baki dangane da wasu batutuwa da suka faru cikin mako din a bangarori daban-daban na duniya to da fatan masu saurare da cin koshin lafiya kuma da ku kasance tare da mutum daga farkon shirin har zuwa ƙarshen su rahotanni da suke fitowa daga kasar afghanistan suna nuni da cewa 'yan kungiyar nan ta taliban da a baya aka fatattake su daga kasar suna ci gaba da kwace garuruwa da yankuna na kasar daga wajen dakarun gwamnati hakan ko yana zuwa ne bayan janyewa da amurka da kawayenta suka yi daga kasar irin waɗannan ƙwace yankuna da ƙungiyar ta taliban suke yi wani lamari ne da ke ci gaba da sanya fargaba cikin zukatan al'ummomi daban-daban na yankin baya ga lalacewar yanayi a ƙasar to wannan dai shine abinda shirin namu na yau zai dubi kansa don ganin me ke faruwa ne a kasar shin me ya kawo irin wannan faduwa ƙasa warwas da dakarun gwamnati da kuma garuruwa daban-daban suke yi na ƙasar afghanistan a hannun taliban yaya makoma ƙasar afghanistan din zai kasance a cikin irin wannan yanayi da sojojin amurka sojojin kasashen wajen suka janye sanan taliban din kuma suka ci gaba da kutsawa da kame garuruwa daban-daban yaya akidar yan wannan kungiya take a halin yanzu to waɗannan suna daga cikin batutuwan da dan allah za mu dubi a shirin namu na yanzu sai ku biyo mu sannan hankali don jin yadda shirin zai kasance. to masu saurare barka mu da sake saduwa a cikin 'yan kwanakin nan dai tawagogin kungiyar nan ta taliban ta kasar afghanistan sun kai ziyarce-ziyarce kasashe daban-daban don tattaunawa da jami'an waɗannan kasashe musamman ma dai a kokarin da amurka take yi na janye sojojinta daga ƙasar ta afghanistan ɗaya daga cikin wuraren da su waɗannan tawaga na ƙungiyar ta taliban ta ƙasar afghanistan suka kawo ziyara ta ce nan jamhuriyar musulunci ta iran inda suka gana da jami'ai na ƙasar ta iran don tattaunawa kan yanayi da kuma batutuwan da suka taso to dangane da abin da ke faruwa a ƙasar ta afghanistan da kuma ita wannan kungiya ta taliban wanda ya zuwa yanzu tana sanar da cewa ta kame garuruwa masu yawan gaske da kuma yankuna na ƙasar ta afghanistan ya iya cewa ma wani kaso mai yawan gaske na yankuna da garuruwa na ƙasar ta afghanistan a halin yanzu suna su ne wanda kuma da dama daga cikin waɗannan wurare ɗin sun kama su ne ba tare da wani gumurzu na azo a gani ba sakamakon irin yanayin yadda daman a da ake tunanin kungiyar take sannan kuma da irin karfin da take da shi don haka wasu daga cikin 'yan sanda da sojoji wani afghanistan din sun kasance suna kokarin gudu daga yankunan da suke don tsiratar da kansu To dangane da ita kanta wannan kungiya ta Taliban din da irin ra'ayoyukanta da kuma irin yanayin siyasar ta sa a gaba an sami ra'ayoyuka mabambanta da kuma sabanin ra'ayi tsakanin dai masana waɗanda suke sanya ido dangane da ita kanta wannan kungiya. A daidai lokacin da wasu jama'a na masana din suke ganin cewa ita wannan kungiya ta Taliban wacce a halin yanzu take ci gaba da kwace garuruwa da kuma yankuna a Afghanistan to suna ganin cewa waɗannan 'yan Taliban din ba su da bambanci da irin yan kungiyar taliban na shekaru ashirin ɗin da suka gabata wato kafin wannan mamaya da amurka ta yi suna ganin cewa dai wannan kungiya ta taliban ta yanzu a bangaren aƙida da kuma gudanar hanyoyin da suke son su cimma waɗannan manufofi da suke da su ba su da bambanci da ainihin ƙungiyar taliban ta shekara ashirin ɗin da suka gabata kawai sun sauya yanayi ne na irin maganganu da suke yi da kuma irin yanayin yadda suka bayyana kansu a matsayin waɗanda suke shirye su gudanar da sauye-sauye a cikin ƙungiyar to wannan bangare na farko kenan to a ɗaya bangaren kuma wasu suna ganin cewa lalle akwai bambanci tsakanin ƙungiyar taliban ta yanzu da kuma irin wacce take shekaru arba'in din da suka gabata suna faɗin haka ne kuwa a yayin da suke ishara da irin yanayin yanda matakan da kungiyar take ɗauka a halin yanzu da kuma irin ra'ayukan da jami'anta suke bayyanawa waɗanda yake sabbin ra'ayuka ne da kuma mahanga waɗanda kushaka babu sun saba wa irin yanayin da kuma matsaya da kuma ra'ayuka na kungiyar taliban ta wancan wanda a halin yanzu suke kokarin jingina kansu da kuma rayukansu da mahangansu sai daidai da irin waɗanda kasashen duniya suke magana akai to ala kulli hal ba tare da kokarin tabbatar da wani bangare ne yake da gaskiya ba shin har ya zuwa yanzu taliban ta yanzu din ita ce taliban ta shekaru ashirin da suka gabata ko kuma a'a taliban ta yanzu din ta saba wa taliban na shekara ashirin da suka gabata to kuma dai menene abin da yanzu kungiyar ta aikata a halin yanzu na tura tawagogi zuwa bangarori daban-daban musamman ma wanda suka zo nan Tehran don tattaunawa da jami'ai na kasar ta Iran a matsayin kasar Iran wacce take da makwabtaka da kasar ta Afghanistan wanda kuma ko shakka babu tana da nata tasiri din a kasa din sakamakon irin yanayin yanda al'ohar alaka ta tarihi da ke tsakanin al'ummomin biyu to ko ba komai dai tura waɗannan tawagogi zuwa ƙasashe daban-daban wani lamari ne da ke nuna cewa ƙungiyar taliban ta yau wato wata ƙungiya ce wacce ba ta gudun tattaunawa da wanda ba ita ba sannan kuma tana da wato sassauci wurin magana idan a kwatanta da ainihin tsohuwar taliban din wanda ta gabata shekaru 20 da gabata to kamar yadda kuma shi kansa amincewa da gwamnatin afghanistan ta yi na turo ita na kanta nata tawaga din zuwa nan tehran don tattaunawa na bangarori uku wato bangaren kungiyar taliban da kuma bangare na gwamnati da kuma bangaren jami'an kasar iran shi kansa wani lamari ne da ke nuni da cewa taliban ta yanzu din ta saba wa taliban ta wancan lokacin saboda kuwa alal akalla sun yi imani da batun cewa hanyar tattaunawa ita ce hanyar da za a iya magance wata matsala da ake ciki sabanin 'yan kungiyar taliban na wancan shekaru din to wasu kuma jama'a ta uku suna ganin cewa ko da ma dai an same sabanin ra'ayi cikin tunani da kuma ra'ayi tsakanin yan kungiyar taliban din na yau da kuma na jiya to amma dai suna ganin cewa ainihin yanayi da kuma tsari na aƙida da dai sauransu na kungiyar taliban na yanzu su ne da irin waɗannan ra'ayoyuka da kuma tsari din na shekaru ashirin din da suka gabata to duk da kuma cewa dai akwai wanda suke ganin kuma don haka ne wasu suke ganin cewa akwai bukatan zama da wannan tawaga ta taliban da kuma zama zama kuma da hakikanin taliban din na yanzu don tsara irin yanayi yadda kasar ta afghanistan za ta kasance bayan janyewan sojojin amurka a kasar ba kawai a bar lamuran ha cikin yanayi na rashin tsari da dai sauransu ba kamar yadda ita kanta amurka din take so lamarin ya kasance saboda idan muka yi la'akari daga ga cewa a mafi yawa wuraren da amurka din ta kama ta mamaye su takan bar su ne haka kara zabe a duk lokacin da suke so su bar gurin wanda haka din yake haifar da rikice-rikice da ci gaba da yakin basasa da dai sauransu a wajaje daban-daban wanda yake akwai misalan haka din to haka wadansu suke ganin cewa amincewa da wasu kasashe suka yi musamman nan iran na daukan bakuncin tattaunawa tsakanin al'ummar afghanistan cin yan kungiyar ta taliban ne ko kuma a'a yan bangaren gwamnati wanda da dukkan su dai ko ina dai aka je dai mutane ne yan kasar ne na afghanistan don haka suke ganin cewa tabbas irin wannan amincewa da su da kuma zama da su akan teburin tattaunawa wani lamari ne wanda yake da amfani kuma zai amfanar da ƙasa ta afghanistan sannan kuma zai iya cire irin fargaba da ake tattare da shi kan yanayin wannan lamari duk da cewa a halin yanzu sakamakon irin wajajen da su wannan yan kungiyar taliban suke ci gaba da kamewa hakan ya sanya da dama wani bangare kuma na masu sharhi din suke da wani ra'ayi na daban dangane da yanayin kungiya din to ala kulli hal kuma dai menene abun jinjinawa ne irin yanayin yadda wasu kasashe din musamman na jamhuriyar musu ta iran suka karbi bakuncin irin waɗannan wannan wannan tawaga ta kungiyar ta taliban da tattaunawa da ita da kuma jin ra'ayinta sannan da gabatar mata da hanyoyin da za a bi wurin tabbatar da zaman lafiya da kuma zama tare a kasar afghanistan din tsakanin al'ummomi daban-daban to sai dai kuma wasu dindudaka suna ganin cewa tarihin kasar afghanistan a wannan lokaci yana nuni da cewa a irin wannan yanayi na adadi da kuma addinai da kuma kabilu daban-daban da ake da su a a kasar ta afghanistan haka din ba zuwan lamari ne to ba zai iya tabbatar da abin da ake so cikin sauki ba na biyu kuma janyewan amurka daga afghanistan wanda a yanda aka tsara zai kasance ne har zuwa cikin watan satumba duk da cewa yanzu a halin yanzu amurkawa din sun janye mafi yawan sojojinsu daga ƙasa din hakan ba yana nufin cewa amurka din za ta cire hannuwanta daga al'ummata afghanistan ba wannan abin nufi a nan kuwa ba dole ba ne ya zama ta cire hannunta daga ayyuka a nan afghanistan din face dai za ta ci gaba da sanya ido da kuma kutsawa da kokarin tabbatar da irin karfin da take da shi a ƙasar ta afghanistan ko da kuwa ta cire karfinta na soja na zahiri to hakikanin gaskiya dai shine cewa amurka duk da tana kokarin ficewa daga ƙasar ta afghanistan amma hakika ganin gaskiya ba wani wuri ne wanda amurka za ta so ficewa daga gare shi ba sakamakon irin amfanuwa da take yi a wannan guri don haka ne wasu ma suke gani duk da amurka din halin yanzu tana kokarin ficewa daga kasar ta afghanistan bayan shekaru aru aru na mamaya amma abin da yake a fili shine cewa amurka din ko shakka babu ba za ta so ficewa din ba sannan kora ta samu ficewa din lalle za ta yi kokarin ta ga ta bar wani ko kuma wasu da kuma wasu kungiyoyi a nan kasar ta afghanistan waɗanda za su ci gaba da lamunce mata irin manufofin da su suke ciki don haka ne wasu suke ganin cewa a fili yake amurka din za ta yi kokarin barin wasu jama'a da kuma ko kuma shigo da wasu ma wanda zai tabbatar mata da manufofinta don haka ne wasu suke sanya irin kokarin karfafa kungiyar nan ta ta'addanci ta Daesh da kuma sauran yan ta'adda kafin ta bar wannan yanki wani lamari ne da ke tabbatar da haka din waɗanda za su cimma mata abin da take so to a irin wannan yanayi dai daga dukkan alamu hanya guda da ta dace wacce kuma za a iya samun nasara a kanta ita ce muhimmantar da lamarin tattaunawa tsakanin 'yan kasar ta afghanistan tabbatar da manufofin dukkanin bangarori da kuma al'umma da kabilu da masabobi daban-daban na kasar to masu saurare da aka maka kashin abin da zamu gabatar muku a halin yanzu sai kuma a saduwa ta gaba kafin nan nake cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh to shirin duniyar mu kuka saurara kenan yanzu kuma sai shirinmu na gaba muryoyin masu saurare hassan barka tare da jama'ar sawato kuma su saurare kenan muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Masu sauraron rediyo Hausa VOH barkan kurar haka mu kuma da sake saduwa a wani shirin na muryoyin ko masu saurare. Shirin da ke baku damar tofa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke ci muku tuwo a ƙwarya. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin. Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum Radio BOH Tehran mai magana Ilyas Yakuba da dawa ita suka dauki har Bauchi. To game da dama da kuke ba muke tofa albarkacin bakin mu ina taya ɗaliban da 'yan bindiga suka sako su a jihar Kaduna murnar dawowar wayannan ɗalibai da fatan Allah ya kare afkuwar hakan a nan gaba kuma muna kira ga gwamnatin Najeriya ya kamata ta gaggauta ceto sauran ɗalibai da ke a hannun 'yan bindiga da fatan Allah ya kawo mana zaman lafiya mai dorewa ƙasar mu Najeriya da masu sassan kasashenmu na afirka baki daya na gode rediyo jamhuriyar musulunci tiran magana iliyasu yakuba dawa ita suka dauki har bauchi Assalamu alaikum radio VOH Hausa da Heran kuna tare da mai magana Alkasum daga nan Agadez Jamhuriyar Nijar. A yau na shigo shirin mai taron albarka zani ba da ra'ayi na saman e dan kasuwancin da matasan Agadez suke samu suna yi e na suna samu suna kawo mai daga nan kawai na nan dajin Agadez amma jami'an sanda sun hana musu jin daɗi. Matasa sun samu suna dan kashe ma e harkokin gaban su wuta da zaman banza da suke sai kaga kamar jami'an tsaro suna na 'yan sanda suna takura musu wallahi hayyan nan gaskiya hukumomi su sa baki cikin wannan magana wannan fa eh, shine zai ba matasa karfin su nemi na kansu ba tare da sun sa kasa eh, cikin hali ba amma sai ka ga jama'an sanda suna bin su suna kama musu wannan abu da suke towa da shi kayan muna da karancin mai a yadda muke shan mai hayo a agadas ɗari da dala takwas muke san shi kenan yanzu mun samu muna san shi har ɗari da ba goma muna san shi tamanin da biyar muna kira da magabata su shigo wannan lamari voh mai magana ne alkasum daga nan agadas. tokar da a shafa cewa ana tare da shirin muryoyin ku masu saurare daga nan rediyo Hausa VOH Assalamu alaikum sashen Hausa ya gidan rediyon BOH mai magana ni ne na ku Hassan Talba George Patescu. Ina so na yi amfani da wannan dama mu godiya da jinjina ga ɗan majalisar tarayya mai wakiltar nan jihar Patescu wato Honorable Ibrahim Umar a bisa kokarinsa da jajircewarsa na kawo makaranta da ya gina ta a ƙauyen da ba sa zuwa makaranta ya kokari gina musu wannan makaranta don ceton ilimi. Wannan ɗan majalisa babu da za mu ce masa sai dai godiya da san barka. Allah ya taimake shi kuma Allah ya bashi nasara kan gargagamda mulki daga mai sauraron kwasan talabijin fataskun daga jihar yoban najeriya ku huta lafiya mamman biniya yakubu awa shike magana da ku kai tsaye daga nan unguwar sabon gari da ke birnin tawa zan kira ne ga dalibai masu jarabawa bakaloriya a shankoriyar nijar akan cewa kada gwiwar su ta yi sanyi saboda ɗage jarabawa da aka yi zuwa da mako guda sabanin yadda aka sanar tun farko-farkon shekara wannan dama ce ga ɗalibai su ƙara nazari kan wuraren da ba su yi da gane ba amma ya kamata dalibai masu jarabawa su san cewa wannan sabuwar tafiya ce gaskiya sai sun kama jiki kuma su shirya fuskantar sakamako wanda ya sha bambam da irin na shekarun da aka saba gaskiya wannan tafiya tana da ɗan tsanani da alamu sun nuna akwai ɗan tsanani sabanin abin da aka saba gani a baya da fatan ɗalibai da sun ji wannan kira na ku tashi lafiya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu na kuna agwa mai faci daga nan zandar to zan dan tsokaci game da gabanin mu na ƙasar Nijar ƙasar Duba da irin wannan yanayi da ake ciki da Allah dan annabi da masu hannu da shuni za su je daga wannan jiha za su je wannan jiha bai kamata ke ɗauke mana connection ba akwai mutanen da suke ci gaba da harkar kasuwanci nasu wanda suka dawama da intanet din nan ne suke ci gaba da kasuwancinsu ya kamata su kansu kule sai kamfanin nan wasu ma kasuwanci ne suke yi in ba za su rika yi mana adalci ba kamata shugabanninmu na cikin ƙasa wanda suka san talaka talaka don jin daɗin shi ne aka gina shi ko kuma don walwalar talaka ne aka gina ya kamata su yi magana a gaman wanda abubuwan da aka yi a wannan lokaci ya kamata su yi adalci don su kyautata talaka na kuna agwa mai faci daga nan zandar. To da wannan ne kuma zan jalin zamin shirin sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji su ni hassan barka da na gabatar da shirin kicewa da ku mu zamna lafiya tsakanin juna tuma da bayan shirin murai masu rare yanzu kuma sai shirinmu na gaba tarbiyyar iyali tarbiyyar iyali jama'a masu sauraro salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barka barka masu sake taruwa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shirin da a ciki ne muke tattaunawa kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara da malamai magada annabawa don jin shawararinsu kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ke zuwa muku daga nan radio boh da ke birnin tehran wanda ni awal kuma na shaba gabatar muku da shi da kuma fatan za ka kasance tare da mu don jin abin da shirin yake dauke da shi a yau din nan a cikin shirin namu na yau za mu fara wata sabuwar tattaunawa ce da shehun malamin nan suleiman salahuddin attijani daga kasar nijar a birnin agadas shehun malamin zai fara yi mana hannunka mai sanda ne game da bayanin tarbiyya in malam ya kimtsa bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه الحمد لله زامي مغانا كان واتو تربية واتو رينو وكما كلا da ainihin 'ya'ya ko da ke idan aka ce tarbiya wato ma'ana ce wadda take mai faɗi ilimi ne mai yalwa wanda babu wanda ya san ƙarshensa sai Allah tabaraka ta'ala Allah maɗaukin sarki ya yi wa kansa kirari cewa alhamdulillahi rabbil alamin yabo ya tabbata ga Allah ubangiji mai renon tahalikansa baki ɗaya kenan mai tarbiyyar tahalikai na farko shine Allah tabaraka ta'ala bayan haka ubangiji subhanahu ta'ala ya miƙa tarbiyyar 'ya'ya a hannun iyaye a matsayin wato ishtihadin da za su yi wajen ganin sun tattalin 'ya'yansu haka kuma tarbiyyar mata na mutum allah maɗaukin sarki ya miƙa ta a hannun shi mijin haka kuma shi uba da ita uwa dukkansu gaba ɗaya Allah madaukin sarki ya ba su kiwon ƴaƴansu kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati dukkan ku makiyaya ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan ku kuma abun yi wa tambaya ne dangane da kiwon da aka bashi dan haka ita mata Allah madaukin sarki ya ba ta kiwon gidan mijinta kamar yadda miji Allah madaukin sarki ya ba shi kiwon matar shi kamar yadda su duka kuma ubangiji subhanahu wata'ala ya ba su kiwo da kula da lura da tarbiyyan ainihin 'ya'yansu to don haka malaki ce fa inna tarbiyatal atfali fannun wa maharatun la yutqinuha illa alqalilu minan nas wato ita tarbiyya tarbiyata ainihin 'ya'ya wani fanni ne na ilimi wata gwaninta ce kuma wanda wato ba wanda suka kyautata sanin ilimin tarbiyyan 'ya'ya sai kaɗan daga cikin mutane ma'ana da yawa daga cikin mutane ba san hanyoyin da ake bi a tarbiyyanci ainihin 'ya'ya ba shi kuwa tarbiyyar ya'ya wannan wajibi ne da ubangiji subhanahu ta'ala ya dora akan iyayen yara wanda kuma Allah tabaraka ta'ala zai tambaye su ranan gobe kiyama a suka tafiyar da ainihin tarbiyyar su tunda cikin aya ta cikin suratul tahrim Allah madaukin sarki na cewa ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ya ku wanda kuka yi imani da Allah ku kare kawunan ku da ainihin ku daga shiga wuta iyalan mutum farowa daga matansa da 'ya'yansa da dukkan wanda suka rataya a wuyansa duka sun shiga cikin iyalansa Allah maɗaukin sarki ya ce mutum ya kare kansa daga shiga wuta haka kuma ya kare iyalansa daga shiga wuta musamman mafiya ƙarfi su ne 'ya'yansa domin su ne haƙoƙinsu suka fi rataya a wuyansa to amma mala ya ce ita tarbiyya saboda wato fanni ce mai yalwa mai faɗi kuma fanni ce wadda take tana da sarkakiya da yawa daga cikin mutane ba su da ƙwarewa akan wato ilimin tarbiyya wa qad kutiba fi zalika asharatul kutub mala yace an rubuta a cikin sha'anin tarbiyya littattafai goman litattafai ma mu mutawwalin wa muktasarin tsakanin litattafai waɗanda aka tsawaita bayani akan su manya-manyan litattafai ma'ana waɗanda aka wallafa mujalladai kenan da kuma littattafai wanda suke an takaita su 'yan ƙananan littattafai mabsutsai faqad ra'ayna an nazkura khulasatan to mala yace muna ganin dacewar wato mu'ambaci wata hulasa na wato ba'da hazihil kutub tashin wa'annan littattafai don haka a gurguje za mu shiga cikin fannin wato ainihin ita tarbiyya da kanta za mu faro magana akan aƙida domin ita ce rukuni mafi ƙarfi daga cikin rukunin musulunci da imani gaba ɗaya da imani da musulunci dukansu gaba ɗaya sun haɗu akan rukuniyar ainihin aƙida. masu rado kwanu ku shafa shirin na zuwa muku ne daga ran na don BOH Hausa a nan birnin Tehran da muke sauraron shehun malami Suleiman Salahuddin a Tijjani daga kasar Nijar a birnin Agadas wanda zai ci gaba da yi mana bayanin yadda daka sanar da ɗanka rukunan musulunci da fatan iyalai suna amfana. manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama lokacin da sayyidina Jibril alaihi salatu wasalam ya zo ya tambaye shi in hadisin da sayyidina Umar ya rawaita wanda Imam Muslim kuma ya rawaito cewa sayyidina Jibril ya zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin sifa wacce take kirawi din ya faɗi sifar yadda take ya ce muna zaune tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai wani mutum ya tinkaro a gare mu yana da tufa mai tsananin hasken launi ma'ana tufa fara ce a jikinsa sannan kuma yana da wato baƙin gashi sannan kuma ba wanda ya san shi daga cikin mu mu da muke zaune tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alaman bako ne kenan sannan kuma yace ba a ganin alamun bulaguro a tare da shi bai tsaya ba sai da ya zo ya zauna a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dangana guwawunsa da nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dora hannuwansa bisa cinyoyinsa shi sannan ya tambaya ce ya muhammad akhbirni anil islam ya abun aikowa da gaskiya daga allah ban labari dangane da musulunci to abin da muke son mu dauka manzo allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce mishi al islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah kaga rukunin farko kenan da manzo allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa masa daga cikin rukunin musulunci guda biyar wannan kuma rukuni shine yake dauke da aqida kenan to sannan in an zo wajen rukuni na imani bayan annabi sallallahu alaihi ya yi da lissafa masa rukunnan musulunci guda biyar menene ake cewa imani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abinda ake ce ma imani an tashhada alla ilaha illallah an tu'mina billahi kai imani da Allah kai imani da Allah wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal qadari khairihi wa sharrihi to kaga shi rukuni na imani gaba ɗayan shi ma wato aqida ne gaba ɗaya dan haka zamu farowa da ainihin aƙida to malam yace allim ibnaka kai uba ka sanar da ainihin ɗanka kalmar tauhidi kalmar tauhidi na farko tukun kalmar tauhidi kuma sananna ce a wajen kowane musulmi shine kalmar la ilaha illallah muhammadun rasulullah to da yake wannan shine farkon abin da wanda ya zo shiga musulunci ma zai faɗa ya shigo cikin da'irar musulunci shine farkon abin da ɗa idan ya balaga zai faɗa ya zamanto ya inganta imaninsa to kuma ita aƙidan nan ita ce foundation wanda a samanta za a ɗora dukkan sauran ibadu gaba ɗaya idan aƙida ba ta daidaitu ba ba ta inganta ba dukkan ibada da za a ɗora kanta ba za ta tsaya ba don haka za mu faru da abin da ya shafi ɓangaren aƙida to mala ya ce alim ibnaka kai uba ka sanar da ɗanka kalmatar tauhidi kalma ta kaɗaita Allah a farko tukun ka fara koya masa kalman la ilaha illallah yaron ka ya saba jin kalman la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alaihi a bakin ka sannan kuma ka rika umartarsa tun yana karami yana faɗin wannan kalma dan ya saba da ita kuma ya san wannan kalma tana da muhimmanci saboda yana jin ka kai ma kana faɗin ta wa ma tatadammanuhu min nafyin wa isbatin sannan kuma ka karanta da ɗanka abinda wannan kalma ta kumsa na korewa da kuma tabbatarwa saboda wannan kalma ta la ilaha tana da wato jeffe guda biyu jefen shi na farko na nafiyu ne shine kore wani Allah in ka ce la ilaha ka kore duk wani Allah kenan sai jefen shi na biyu kuma shine isbatun tabbatarwa in ka ce illallahu ka tabbata da Allah wanda yake dama shi kadai ne tabbatacce bai taba gushewa ba kenan ka sanar da koyar da ɗanka faɗin la ilaha illallah sannan kuma sannu sannu ka rika bayyana mishi abin da la ilaha illallah din ta kumsa na kore wani Allah da kuma tabbatar da Allah tabaraka ta'ala ka kore bauta ga barin dukkan wani Allah domin ba wanda ya cancanci a bauta masa sai ubangiji alwahidul qahar makaɗaici mai rinjaye akan bayi wanda yake shine mahalicci ba a shi ba kuma shine wanda kowa ke kai bukatunsa zuwa gare shi ka kore duk wani Allah ka kore ibada ga barin dukkan wani Allah ka tabbatar da ibada wa Allah tabaraka ta'ala wanda yake shine kadai dama a abauta masa shine in ka ce la ilaha nafiyu li uluhiyyati ghairillah wato wannan kalma ta la ilaha la ilaha kore ubangijintaka ne ga barin wani Allah duk wani Allah bai zamanto Allah ba kuma bai cancanci a bauta masa ba to masu rahu ga shirin mallan ya dan fara sakin jiki sai dai kuma lokacin ba zai bare ba da ƙarshe muna godiya ga shehun malami suleiman salahuddin atijani daga ƙasar nijar a birnin agadas da lokacin da ya bada duk da ayyukan da ke gabansa a yamakon radiyo biyu daga nan birnin tehran na ƙasar iran ni kuma awal kunyar da shida na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. kuma da shirin tarbiyyar iyali gina ku saurara yanzu kuma sai shirinmu na karshe a safiyar ta yau shirin afirka a yau a yi saurare lafiya. Afrika a yau. Bismillahirrahmanirrahim masu saurare assalamu alaikum barkamu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wani sabon shiri na Afirka a yau. Shirin da ke leƙo muku wasu daga cikin muhimman al'amuran da suka shafi nahiyar mu ta Afirka. Ku dai kai tsaye a cikin nahiya ɗin ko kuma daga wasu ɓangarori na ƙasa da ƙasa da kuma yin sharhi kansu. To da fatan dai masu saurare suna cikin koshin lafiya kuma za su kasance tare da mu tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshen sa. a ranar lahadin da ta gabata ce da shugaban kasar tunisia kais sa'id ya sanar da korar fura ministan kasar hisham macici da kuma dakatar da ayyukan majalisar kasar bugu da kari kan daukan nauyin cigaba da harkokin gudanarwa na kasa da kuma sanar da cire rigar kariya da wasu da aka sanya wa da 'yan majalisar din suke da su don cigaba da gudanar da ayyukan wato gwamnati a kasar wannan kuwa yana ya biyo bayan ne wani taro da shi shugaba din ya jagoranta na jami'an tsaro inda aka sanar da wannan lamari hakan ko yana zuwa ne a daidai lokacin da al'ummar kasa suke ci gaba da zanga-zangogi da nuna rashin amincewarsu da irin halin da suke ciki musamman dangane da yanayin yanayin yadda gwamnatin take gudanar da ayyukanta dangane da cutar nan ta covid-19 bugu da ƙari kan matsalolin tattalin arziki wanda ya sanya al'umma neman gwamnatin da ta yi murabus sannan kuma da dama daga cikin al'umma din suka nuna farin cikin su dangane da wannan mataki da shi shugaban kasa ya ɗauka to wannan batu dai shine abinda shirin namu na yanzu zai dubi kansa to haka sai a biyo mu sannu hankali don jin yadda shirin zai kasance. to masu saurari mu da sake saduwa kamar yadda kuka ji a farkon shirin shugaban kasar tunusiya kai sa'id ya kori firaministan kasar hisham maceci da kuma dakatar da ayyukan majalisar kasar lamarin da masu adawa da shi suka bayyana a matsayin karantse ga tsarin dimokuraɗiyya a daidai lokacin da magoya bayan su kuma da sauran matasa a kasar suke nuna jin daɗin su da kuma jinjina masa kan wannan mataki da ya ɗauka shugaba kai din da ya ɗau wannan mataki ne bayan wani zaman gaggawa na kuma taron ƙasa da ya kira da ya samu halartar manyan jami'an soji da kuma na sauran cibiyoyin tsaro na kasar. inda bayan sauke. firayim ministan har ila kuma ya sanar da dakatar da aikin majalisar kasar da kuma dauke rigar kariya da 'yan majalisar da suke da ita bayan nan kuma a yau din nan aka sanar da cewa an dau matakan tsaro a filayen jiragen sama na kasar ta tunusiya don hana su waɗannan 'yan majalisa waɗanda aka cire musu wannan riga ta kariya da kuma wasu ma daga cikin jami'an gwamnati da kuma wasu manyan masu faɗi aji waɗanda ake neman su ruwa a jallo ko kuma waɗanda aka aike musu da sammaci sakamakon wasu laifuka da ake zargin su da su don kada samu damar gudu don haka aka ɗauki waɗannan matakai a filayen jiragen sama to har ila kuma dai a cikin sanarwar da shi shugaba kai sai din yayi wanda aka watsa ta gidan talabijin na kasar ya sanar da cewa daga yanzu dai ya ɗauki nauyin gudanar da ƙasar tare da taimakon sabon firaminista wanda zai naɗa da kansa masu adawa da shi dai suna ta suka shi kuma yana bayyana cewa yana da haƙƙi a ta'a kundin tsari na ƙasar ya ɗauki irin wannan matakai a duk lokacin da aka sami wani bala'i na faruwar irin waɗannan annoba a ƙasar shugaban da ya zargi wasu manyan masu faɗi a ji a ƙasar da munafinci cin amana da take haƙoƙin bil adama yana mai jan kunnen duk wani wanda ke ƙoƙarin haifar da fitina da kuma ɗaukan makami a ƙasar da cewa lallai ba zai ji daɗi ba don ko sojoji za su mayar masa da martani da kuma yin maganinsa hakan kuwa yana biyo bayan irin wasu ganogogin da aka yi a wasu yankuna da kuma yanayin yadda aga wasu mutane suna fitowa da wasu muggan makamai a yayin waɗannan zanga-zangogi shugaban na tunusiya da ya ɗau wannan mataki ne biyo bayan wani rikici da munanan zanga-zangogi da suka faru a wasu birane na ƙasar saboda yadda gwamnatin take mu'amala da batun nan na covid-19 da kuma tattalin arzikin ƙasar lamarin da ya sanya wasu daga cikin masu zanga-zangar kai hari cibiyoyin da ofisoshin jam'iyyar nan ta na babbar jam'iyya a majalisar sakamakon yadda al'umma din suka kosa da jam'iyyar da kuma zarginta da hannu cikin irin halin da kasar take ciki a matsayinta wacce ta kafa gwamnati inda kuma take da kujeru masu yawa a majalisar kasar jam'iyyun adawa na kasar tunusin da sun yi allah wade da wannan mataki da shugaban ya dauka suna masu bayyana hakan a matsayin wani juyin mulki ga tsarin dimokuraɗiyya da ke gudana a kasar a nasa bangaren shugaban majalisar ƙasar ta tunisia rashid garnushi ya zargi shi shugaba kai sa'id da gudanar da juyin mulki a kan juyin jihali da al'ummar kasar suka gudanar da kuma kundin tsari na kasar inda ke cewa su a halin yanzu dai suna jin cewa ainihin wannan majalisa tana nan tana ci gaba da ayyukanta sannan kuma al'ummar kasar tunisia da su kare wannan yunkuri da suka yi kamar yadda ya ce wanda kuma shine da muke jagorantar ita wannan jam'iyya ta annahaza wacce halin yanzu kasance bakin jini sosai a gaban wato al'ummar kasar ta tunisia shirya ganu ne ya bayyana waɗannan bayanai ne a wata ganawa da ko tattaunawa da yi da kamfanin dalancin labarai a reuters har lau jam'iyyar ta an haza ita ma a nata bangaren ta yi allah wadai da shi shugaba kai sai din da wannan mataki da ya dauka wanda suka bayyana shi a matsayin wani juyin mulki na kasa akan ainihin juyin juyi hali da al'ummar kasa suka yi wato kamar ka ce wani karan tsaye ne da kuma kokari na kawo ƙarshen wannan juyin juyi hali da mutane din suka yi kamar da jam'iyyar take kokarin nunawa wannan dai shine a takaice abin da ya faru a nan kasar ta tunusiya inda kuma al'ummar kasar daban-daban musamman matasa waɗanda da su suke kan tituna sun ji daɗi da kuma jinjinawa wannan mataki da shi shugaban kasa din ya ɗauka misali la'akari da daman cewa da ɗaya daga cikin bukatunsu ko kuma su waɗannan masu zanga-zangogi da suke daga tutuna da kuma kwalaye da dai sauransu ɗaya daga cikin bukatunsu shine ita wannan gwamnati da take ce a halin yanzu a can kasar tunusiya ta sauka tana kawo ƙarshen wannan mulki na yan da kuma shugabannin nata to wannan dai lamari da ke faruwa din a halin yanzu ba wani abu ne wanda yake wanda ya faru a cikin yan kwanakin nan ba Tunda da jimawa kusan sama da shekara guda ake samun kai ruwa rana da kuma takon saka tsakanin shi shugaba sai da kuma firayim minista ci din wanda aka cire shi a daidai lokacin da kasar take cikin mawuyacin hali na tattalin arziki sakamakon irin matsaloli na tattalin arziki da ake fuskanta a kasar bugu da kari kan batun nan da ake gantawa gwamnatin kasar ta gaza wurin fada da cutar nan ta corona ko kuma covid-19 bisa la'akari da irin yanayin yadda wannan cuta har zuwa yanzu take ci gaba da wanzuwa a kasar ta tunisia da kuma ci gaba da kashe wani adadi mai yawa na mutane to da dama dai daga cikin masu sanya ido da kuma masu sharhi akan abubuwan da ke faruwa a wannan yanki musamman ma dai a nan kasar ta tunisia suna ganin wannan mataki da shugaba sai din ya dauka ba wani abu ne wanda ya zo musu ga zata ba wani abu ne wanda daman ana tsammanin haka bisa musamman ma da bisa la'akari da cewa a baya shugaban ya sha yin barazanan ruguza ita kanta majalisar kasar da kuma koran prime minister din kamar dai abin da ya faru a halin yanzu kenan sakamakon irin waɗannan rikice-rikice da ke faruwa da kuma irin kwan baya da ke gudana a cikin gwamnatin kasar ta tunisia da kuma irin yanayin wanda kuma waɗannan abubuwa din sun hana gwamnatin ci gaba da kuma gudanar da hidima wa al'umma sakamakon irin yanayin yadda al'umma suka yi maraba da ita wannan gwamnati ko kuma lokacin bayan wannan juyin hali da irin fatan da al'umma suke da shi bayan juyin hali da ya gudana a ƙasa din irin fatan al'umma da suke da shi amma sai zaman to an sami matsaloli a nan da can waɗanda suka hana mutane cimma wannan buri da suke da shi musamman ma dai buri na shi kansa wannan juyin hali da suka samu suka yi don haka su waɗannan masana suke ganin cewa akwai yiwuwar da ruwan wannan abu tsakanin shi shugaban kasa din da kuma shugaban majalisar kamar yadda muka bayyana shugaban a lokuta da dama ma a taro da ake na minisoci ya sha bayyana aniyarsa yin barazana ga su waɗannan majalisa na ɗaukan wannan mataki na rusa majalisa din wanda kuma halin yanzu ya haka nuna da cewa an dakatar da ayyukansu ne amma waye san zuwa wani lokaci ne dakatarwar ta kasance da dai sauransu to tun da bayan faruwar wannan abu da dama daga cikin al'ummar kasar ta tunusiya musamman ma dai matasa masu jini a jika suna nan suna ci gaba da gudanar da zanga-zangogi na nuna amincewa da wannan mataki da shugaban kasa din ya dauka lalle su suna ganin wani abu ne wanda yake abin a jinjinawa don haka ne masu bayan kifar da wannan gwamnati din suke kiran gwamnati din da ta zo kuma shi kansa shugaban kasa a yanzu wanda shi yake rike da ayyuka da na ayyuka na gudanarwa na kasa yayi tunani sosai kan wannan lamari wanda shafi yanayin da ake ke faruwa a a din to ko shakka babu ƙasar tunusi din ta daga cikin ƙasashe na nahiyar afirka da ma ƙasashen duniya waɗanda suke fama da wannan cuta ta corona ko kuma covid-19 wanda kuma cutar ta cutar da ƙasar nesa ba kusa ba a bangarorin daban-daban bangarorin tattalin arziki bangarorin tsaro bangarorin zamantakewa da dai sauransu bayanai sun bayyana cewa sama da mutane dubu kuma sha takwas ne suka mutu sakamakon wannan cuta a kasar ta tunusiya mai yawan al'umma da kasar da suka kai miliyan goma sha biyu wanda idan aka duba haka din za a ga cewa hakan wani wani wani adadi ne mai yawan gaske idan aka kwatanta da irin yanayin adadin al'ummar kasar to har zuwa yanzu dai masu zanga-zanga a ƙasar tunisia suna ci gaba da wannan zanga-zangar da suke yi musamman ma dai bisa yi da irin halin da ake ciki a kasar a halin yanzu to duk da irin tsanani da ake ciki a kasar ta tunisia da kuma wannan batu na coronavirus din da matakan da gwamnati ke dauka na killace kai ko kuma rashin taro na jama'a wanda haka din watakila zai iya haifar da yaduwar ita kanta wannan cuta din amma duk da haka al'ummar kasar tunisia sun ci gaba da fitowa musamman kuma a cikin irin wannan yanayi mai zafin gaske don wato gudanar da zanga-zangogin kin amincewa da hukumar da a halin yanzu take na a ƙasar ta tunisia wato kuma take ce gaba da ɗaukar rayuka na al'umma to ala kulle halin dai waɗannan da irin abubuwan da suke faruwa kenan a ƙasar ta tunisia wanda ko shaka babu hakan ba wani lamari ne wanda yake wato zai taimaka wa irin ƙasar a daidai irin wannan yanayin da irin fata da ake da shi a ƙasar tun bayan jin hali da ya faru a ƙasa din yan shekaru da suka gabata tun daga shekara ta goma har zuwa sha ɗaya lokacin da suka aka fara fatattakan ainihin shi shugaban ƙasar ben ali wanda ya gudu ya balladansa a ƙasar sannan kuma tun ba je ko ina ba halin yanzu ma ake gani irin yanayin da yake ciki ciki da dai sauransu don haka wani wannan irin waɗannan zanga-zangogi da ke gudana sai ka cewa wani lamari ne wanda yake hannunka mai sanda da kuma ishara ga su jami'ai na ƙasar da su ɗau matakan da suka dace ganin cewa al'umma ba za su iya ci gaba da zama cikin irin wannan yanayi ba sannan kuma za su iya ci gaba da fitowa wurin bayyana ra'ayoyinsu da kuma faɗin albarkacin bakin su dangane da halin da suke ciki to Allah dai ya kyauta to masu saurare da haka kawo ƙarshen dukkan abubuwan da zamu gabatar muku a shirin namu yanzu sai kuma a saduwa ta gaba kafin nake cewa ku zama lafiya assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh kuma da masu saurari da kuma kawo dukkan abubuwan da zamu iya gabatar muku a shirin namu na yanzu sai kuma zuwa anjima a shirinmu na rana inda zan sake kasancewa tare da ku to amma kafin nan a madadin dukkanin waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma waɗanda suka taimaka ne kan kama ni da na kasance tare da ku tun daga farkon shirin har zuwa ƙarshe ke cewa ku zama lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh